Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Nijar za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, niyya da dalol sai a alfa rediyo da ke kuma su gana. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci a cikin shirin sashen Hausa na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan mu a birnin Washington DC. Ni ce Madina Dauda zan gabatar da shirin da zai kunshi matakan da shugaba Buhari zai iya ɗauka bayan kammalar wa'adin hana fita na mako biyu. Taya musulmi murna da mabiya addinin Kirista suka yi a Nijar don fara azumin Ramadan. Rahoto daga Bauchi kan korafin wasu yankuna na rashin samun wutar lantarki. sai shirin a daina shan kwaya da hira ta musamman kan sharhin nuna wariya ga 'yan afirka a sin za mu kammala shirin da sharhin jaridun tarayyar najeriya duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya jama'a assalamu alaikum jami'an kiwon lafiya amurka sun ce jin yanayi na ɗari kyarmar jiki ciwon jiki ciwon kai da na maƙogwaro. da kuma rashin jin kamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne a baya cibiyar kula da cututtuka ta amurka wato cdc ta ambato zazzabi daukewar numfashi da kuma tari a matsayin alamomin kamuwa da cutar ta covid-19 yayin da masanan kimiyya ke kara fahimtar cutar sun yi gargadin cewa alamominta na iya zuwa da ƙarfi ko kuma a sawwake kuma wasu mutane suka nuna alamar cutar wasu kuma ba sa nunawa faɗaɗa alamomin cutar zai iya taimaka wa mutane da yawa su yi gwaji kuma a sakamakon hakan zai taimaka wajen gano ko sassauta dokar hana zirga-zirga zai iya sa waɗanda suka warke daga cutar su sake kamuwa da ita ko akasin haka yayin da wasu jihohi ke kokarin buɗe wuraren kasuwanci a wani bangare kuma shugaban majalisar dokokin amurka nasu pelosi ta soki gwamnatin amurka da hana hukumar lafiya ta duniya wato who wasu kudade da kuma kokarin kassara ayyukan hukumar jami'an kasar china sun faɗa jiya lahadi cewa an salama duk masu cutar covid-19 daga asibitocin da ke wuhan garin da aka fara samun barkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata an saka garin wuhan wanda ya ga kusan rabin cututtukan coronavirus na china ƙarƙashin dokar hana fita mai tsanani a watan janairu kuma aka rufe shi daga sauran sassan kasar ko da yake duk da an samu sassautawar dokokin sosai har yanzu ana ci gaba da gwajin mazauna garin akai-akai don gano kwayar cutar yawancin kasashen duniya sun ɗauki matakai daban-daban da suka hada da hana zirga-zirga a ƙarshen makon da ya gabata a ƙoƙarin shawo kan cutar ta covid-19 amma a ƙasar spain jami'ai sun kyale yara su fita waje a karo na farko a cikin makonni shida wanda ya fara ranar lahadi an saki dubban fursunoni a kamaru sun sami su bayan umarnin da shugaban kasar paul biya ya bayar yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutane da suka fi kamuwa da cutar a kasar sai dai gwamnatin bata bayar da takamaiman adadin fursunonin da suka kamu da cutar ba amma ta ce sama da mutum dubu da biyar da aka gwada su ne suka nuna alamun covid-19 a kamaru cikin ƙasa da watanni biyu tare da mutuwar sama da mutum hamsin yayin da yake magana da hanyar sadarwar zamani daga garin Bamenda da ke bangaren masu amfani da harshen Ingilishi babban jami'in da ke kula da gidan yari a garin na Bamenda Henry Asa'angu ya ce fuznoni 138 da aka sake duk su ya nuna ba su dauke da kwayar cutar ta COVID-19. Ya kara da cewa fice wasu zai ba jami'in kula da gidan yari damar ganin an saka matakan tabbatar da tsabta da suka hada da yin nesa-nesa da juna. netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa kasar girka don taimakawa dubbe-dubbatar bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon barkewar covid-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar kasar hukumomi a athens babban birnin kasar na kara tsaurara dokokin hana zirga-zirga a kan bakin haure inda suka hukunta duk wanda ya karya dokar ta hanyar kwabe mai 'yancinsa na neman mafaka tare da cin su tara tun dai da wannan annobar ta covid-19 ta barke girka ta zama abin koyi ga sauran kasashe inda tun da farko ta samu raguwar yaduwar cutar sosai ta hanyar tsaurara matakanta tare da rufin harkokin yau da kullum a kasar a yankin kudancin pelopines kadai kimanin bakin haure dubu sun nuna alamun kamuwa da cutar bayan da aka gwada su a wani otal da kuma wuraren shakatawa waɗanda aka mayar da su zuwa matsugunan da zai iya da zai iya ɗiban kimanin bakin haure 500 yawancinsu daga kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo daga ƙarshe kuma a saudi arabia ta kawo ƙarshen hukuncin kisa ga ƙananan yara da aka samu da aikata manyan laifuka bayan soke hukuncin yin bulala yayin da masarautar ke ƙoƙarin wanke kanta daga zarge-zarge take haƙƙin bil'adama da ake mata sauye-sauyen na ƙara nuna himmatuwar da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya yi na ganin masarautar ta tafi zamani an dai cire hukuncin kisan ne ga waɗanda suka aikata laifukan yayin da suke yara in ji shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam awad alawad a cikin wata sanarwar da ya fitar wacce ta yi nuni da wata doka da ta fito daga masarautar ƙasar ta saudiya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tsayar da matsaya kan shawarar da kungiyar gwamnonin Najeriya ta bayar na hana zirga-zirga na bai ɗaya na tsawon makonni biyu a ƙasar don hana yaduwar coronavirus. To ranar Laraba kungiyar gwamnoni ta hannun shugabar Kayode Fayemi ta tsaye da wannan shawara. sakataren gwamnati boss mustapha da ke jagorantar kwamitin aiki da cikawa na hana yaduwar coronavirus ya bayyana cewa shugaba buhari zai nazarci wannan shawara A litinin din za a cika wata ɗaya ko mako hudu da kafa dokar hana zirga-zirga a sabuntawa biyu da shugaba Buhari ya ayyana a Abuja, Legas da Ogun. Ana sa ran shugaba Buhari zai fito da matsayar gwamnati kan matakin da za a ɗauka a gaba da kuma ya biyo bayan rasuwar shugaban ma'aikata na fadar gwamnati Abba Kyari a sabuntawa ta biyu ta dakatar da zirga-zirgar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Halima babu Ahmad ta yi kira ga a ba da dama akalla ana kiran sallah a masallatai don an karar da mutane lokacin shan ruwa da sahur a wannan wata na Ramadan. A yi amfani da laspika waɗanda suke kusa da masallatai su bi jam'i ina gada zai taimaka mana sosai. Gidajen da suke ganga da masallaci daga masallaci su za su iya bin limami daga gida su sallan su Ina ga fi a ce a zauna gari babu wani abin da ake na hidiman ibada kuma muna cikin tsaro ba wannan gaskiya ba shawara ba ne ya kamata shugabanninmu da masu iliminmu su yi tunani akan wannan abin ya fi a ce yau ko liman ne shi kadai da ladan da su yi sallah da karfi waɗanda suke gida su bi shi ya fi a ce mun zauna a gida kawai ga masallaci sai dai a yi kiran sallah sannan ba za a yi sallah ba ko liman ne da ladan da su yi sallah wanda yake son ya bi shi daga gida zai bi shi akalla ba a kasara ba mutum dai ɗan ji sauƙi ga anoba ga ba a jin karatun alkur'ani kuma babban matsalar ma shine mutane da yawa yanzu da ba a zuwa jam'in ayi sallah yawanci mutane ba sa ma yin sallah to daga ina za mu fara hmm? wannan abu ina zai kai mu Allah ya kyauta amin ra'ayin Halima babu Ahmad kenan Daga birnin kwanni na jamhuriyar Nijar, wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto da ke karfafa zaman tare inda mabiya addinin Kirista suka taya musulmi murnar fara azumin watan Ramadan. tare da kira gare su su yi amfani da wannan damar domin roƙon Allah don ya sauƙaƙa wa duniya matsalolin da al'ummomin da suke ciki doko daga cutar coronavirus zuwa yaƙe-yaƙe da yunwa da sauran su ga pastor Musa Abubakar shugaban ƙungiyar da ta haɗa dukkan ɗariƙoƙin kiristocin garin birnin Kwanni. Wani abun farin ciki ne gare mu kuma a murna gare mu kiristan muna ma kowa da kowa dukkan duniya da suke cikin wannan azumi muna musu fatan alheri. gari kakin a kala azumi muna fatan wannan cuta ta tsaya haka wannan cuta ta samu warkaswa a cikin ƙasar mu ta Nijar inda muna fatan domin mu samu wani haduwa a nan kwanne ta da mu da 'yan uwan mu uwan musulmi domin mu yi zumunci tare domin mu gaida da juna tare a sha ruwa tare a ci abinci tare shine muke fata. A cewar Malam Muhammadu Dan Waziwa shugaban kungiyar Sedir mai kokarin samun maslaha da zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai reshen birnin Kwanni wannan fatan da Krista suka wa musulmi yayi yi kyau. yawo. annabi isa wanda suke bayani a kan shi kamin annabi muhammad sallallahu sallama ya zo annabi isa ya bayanin wannan manzo zai zo kuma ya faɗi sunan shi kenan wannan mu kiristoci wurin mu kullun ba matsala tsakanin mu da su balle ma irin wannan gari namu nan kwanni mu da an faɗi wani abu game da cewa wai wani abu ko ai tashin hankali ko na abu sai mu ga mu a'a da mu da su kullum muna tare wanda su ma idan lokaci ya kama sun kai kirsimatin nan ai mukan halarce su mu zo nuna musu cewa lalle mun zo don mu gaida su akan wannan abin da suke yi ashe in sun yi wannan bayan sun ka saba ba haka muke nema kullum a ji cewa ana zaman lahiya yanzu gashi da babu zaman lahiya ta bangaren shukunan mutane gashi ibadodin ma an kasa da an kasa bai kidan dan haka kullun abinda ake nema Allah ya ba mu zaman lafiya abinda ke nuna kyaukyawan dangantaka tsakanin masu bambancin addini a jamhuriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar kar a sha'afa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan Abuja wakilinmu abdulwahab muhammad daga bauchi da ke bayyana korafin al'ummomin wasu kananan hukumomin jihar bauchi na rashin samun lantarki. Sunana Ali Ibrahim Dogarai Ningi kamfanin wutar lantarki na Jos da yanayin yadda ike ba da wuta a yankinmu karamar hukumar ganjuwa warji ningi ba ma samun wuta sai a yi sati biyu ko ma wata guda in an ba da wutan nan zai yi wahala a same ta ta tsawon awa biyu ko uku wannan shekara da shekaru haka ake falafalan wutan nan wajen kusan sama da wajen shekara goma mutanen ningi da iyayen ƙasan ningi su ake matsawa muke haɗa kai da su mu ga cewar an sayi falafalan nan da kuma abin da su ma'aikatan nefa suke kira cross arms duka bata canja zani ba wadda har jama'a ma sun zo sun kosa sun ce a'a babu ni suna na alhaji jamilu shehu mai rajin kare hakkin al'ummar ganjo da warji muna da yawan al'ummar da suka kai kamar yadda kai miliyan biyu da wani abu mun faɗa yaƙi amfani to shine muka fito mu gaya wa duniya cewa lalle lalle wannan yanki yana cikin azaba sunana yusuf yunusa ningi jagorancin kungiya da ake kiranta ningi grassroots development association matakai kenan yanzu da muke ɗauka ɗin hukumar wannan ita kamfani kenan mu sanarwa gwamnatin mu ta jiha ta ji gwamnatin tarayya ta ji domin wannan koke ba yanzu muka fara shi ba zamanin da ake cikin nan wuta ne ita ce rayuwa kowa ya sani an shiga wannan kowa ya zauna a gida saboda wannan ciwo na coronavirus yanzu kowace rana ina kashe dubu uku akan mai ka bani wuta da ba ta wuce awa ɗaya ba da rana kuma ka zo ka karɓi kuɗin wuta a ƙarshen wata to wannan rashin adalci ma yayi yawa da yake bayani kan batun manajan shiyar kamfanin raba wutar lantarki na jet a bauchi awal baba jada ya musanta zargin sayan kayayyakin aikin samar da wutar lantarkin ni na ji na da mai martaba sarkin ningi da su yan kwamiti muka yi magana muka yi agreement cewar su suka ce kafin jos ta kawo kaya saboda kayayyakin suna da yawa sun yi tasin kansu za su wayo diraka na itace na wucin gadi kafin a samu ainihin abin da ake ci amma wani ya zai ce wai shi ya dauki ya yi wannan wannan duk sassan jihar bauchi gaba ɗaya daga nan nan har zaki ko ogoro ko bara ko toro babu wani wanda ya taba zuwa ko community ko wasu mutane kungiyoyi muka ce su je su wani abu da kuɗin su ko da ke a lokacin yanzu ma kwata kwata wutar babu a ningi sun bota uku ba su da wutar yanzu da suke ganin ta ma dan wannan kokarin da aka yi na farko ne sa aka samu wutar manajan shiyar kamfanin raba wutar lantarki kenan awal babajada abdulwahab muhammad bida amurka daga bauchi a nigeria. a gaishe ka abdulwahab da masu sauraron muryar amurka a ko da yaushe Kafin mu ci gaba da wannan shiri na musamman a shakata da wannan. muryar Amurka daga nan Abuja. Ga shirin a daina shan kwaya da Binta Ezero ke gabatarwa daga Washington. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha Dokar a sha kwaya ɗanka baya sha babanka baya sha bai kai jama'a barkanku da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya Binta S yara ce jagorar wannan shiri da ke da nufin faɗakar da ku a kowane sati kan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasu ku suka ji a baya, mun yi hira ne da zainab ujudud sharif wacce kwararra ce a game da harkokin da suka shafi magunguna musamman miyagun kwayoyi akan yadda wannan annoba ta shaye-shayen tafi yaduwa a arewacin najeriya a wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya da tattaunawa tare da zainab ujudud sharif domin samun karin bayani akan matakan da ya kamata al'umma ta ɗauka. bari mu koma Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Zainab Ojojud Sharif. iyaye gwamnati kowa ya abazama a tashi abazama a je ana faɗakarwa kamar yanzu yadda kike wannan da ke kira na ai faɗakarwa ne ko ina a rika zancen ana ta maganar ana ta maganar ai na ji daɗi yanzu dan na ji gwamnatin kano ta ɗauki wani tsabagen matakala shiga ake gidajen da wanda suke sai da su ana kama su a gaban iyayensu ana kama su duk inda kika sani an ba zama ana zuwa to haka ake so dan abin in ya zo maka da zafi ka tashi da zafi malam bahaushe ya ce da zafi zafi ake dukan karfe za mu tashi mu ga mu daga shekarunsu na sha biyar zuwa talatin shine bature yake cewa an wiping generation a ce matasa babu su saboda me illar shan nan dole kwakwalwarka daban karatu ba za ka iya karatu ba kuma mun ce yara su ne manyan gobe ina yaran mu da za su zama manyan gobe to binciken ku ya ba ku menene ke sa su yin wannan yawanci akwai abubuwa da yawa kin san abokanai da ake ce in bature ce peer group sun taru wani ya dan gwada sai ice wannan gwada daga gwaje-gwaje ya kama jiki na ɗaya kuma na biyu da masu sai da shi ta hanya da bai dace ba wai duk inda ake taro fati ko biki ke barin ma gaya biki abun ba daɗi har da mata mata iyaye iyaye mata ni labarin na samu nan sai ga wata da uwa da ya an kai su asibitin goron dutse saboda kwakwalwa ta fizgi sun zare sun zare saboda tsananin yawan shan benelin yawan sha benelin din da in ka sha ma ka kara a ce maka kara wannan kana to to kin san yanzu wannan abin annoba ne to shi isa ta bangaren addini mu koma tsoron Allah mu koma yin abin da mu tashi da addu'a wannan abu ba ko da za a faɗarkar muna neman taimako su malamai su unguwanni su sarakuna musamman sarakuna mu tashi tsaye kan yayanmu iyaye mata dan Allah mu tashi tsiye iyaye mata wai mu ba ma mu nuna cewa mu na shan magani sai mu basu ubansu ma karshen ta wani bangare uba bai sani ba uwa za ta zo ɗana zare mata kuɗi yana sa ta kuɗin ta dubu ɗaya dubu ɗari yana sata ta ba ta ji ba in kuma ƴaƴan masu kuɗi ne yawanci bincike ya nuna ƴaƴan masu kuɗin nan ne in yayi tsanani sai su graduating sai su dada kara gaba su je suna shan wannan shi amphetamine amin shi wannan cracks din da ake ce kokin wanda kuma yawanci an nuna cewa ana yin sa yanzu a najeriya amma yanzu gwamnatin tarayya ta tashi tsaye yanzu faɗakarwa shi isa taron nan da muka yi a majalisa ya yi amfani cewa ga yadda zabi kowa ya ba mu kuma musamman matan da nake ce bangaren association of lady pharmacists mu muna nan mun fi dubu bakwai a najeriya sai muka ce wannan dama yakin mu ne mu ne masu magani saboda haka muka ce yanzu za mu tashi da yakin mu da muka gaya musu a majalisa mun ce mu mata ne mun mata dace ma ya kama cewa za mu rika zuwa gida gida mata musamman tun da matan mu musulmai ba za ka ce wani kato namiji ya shiga ba amma matan mu kowane state akwai lady pharmacist za mu shiga gida muna faɗakarwa muna nuna a rika taro a je makaranta muna zuwa jami'ai muna zuwa secondary school duk muna zuwa muna ficewa gashi gashi gashi gashi to yanzu dai yanzu na san an tashi yakin da bacci muke sai da masifan nan ta zo yanzu ga ni ga shi ga ita mun zuru zuru a mutane nawa aka kashe uba da ya zo ya kashe uwa da uba ko ya kashe kanwa kuma yanzu ma da ake ce waɗannan mutanen da ake ce yan boko haram yawancin su bincike ya nuna kwaya suke sha ta masu sauraro lokaci ya yi sa sai kuma idan mai iko allahu ya kai mu wani mako za mu hirar hirarmu da Zainab Judith Sharif a wannan yaƙi da muguwar ɗabi'ar shaye-shaye ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda, wakiliyarmu a Abuja, sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen haɗa sauti. Ni Binta eskero da na haɗa wannan shiri da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daji suna kwaya ko ba kyau dokar a sha kwaya. tokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya Mako mai zuwa za mu kawo muku sabon shiri da yardar Allah. Ibrahim ka almasi Garba, matso kusa ka ci gaba da yi wa 'yar jarida Fatima Uwa Jibrin tambaya kan halin da ake ciki na zargin nuna wariya ga 'yan Afirka a kasar Sin. A wannan zantawa, Fatima ta ce Sinawa na mutunta masu bin doka. kaga da aka yi wannan farkon wannan covid din muna kulle ne a gida babu fita babu shiga amma duk rana za mu aika musu da health report din su duba lafiyar mu each of us aka yi assigning din shi da one of the senior officers da yake reporting ma yanzu haka in za mu shiga office ofis da safe sai an ɗauki temperature ɗin mu a bakin gate da rana after lunch za a zo a ɗauki temperature ɗinmu mu da yamma mun taso aiki muka dawo gidajen mu main entrance na gate dan an rufe duka gate gate ɗaya ne ga volunteers ga kuma motar 'yan sanda sai an ɗauki temperature ɗinmu kowane unguwa an yi special id card idan kai ba dan unguwan bane yanzu ba zuwa wannan unguwa daga main hanya na shiga unguwan ba za a farka ba in ko har ka shigo daidai inda gidajen suke tunda kowane gida akwai killacensu suna da gate ba za ka wuce ba saboda akwai id card don a tabbatar cewa in ba kai da kake wurin ba ba wani bako da zai shigo balle a kawo maka sabon lalura to mutanen mu ku bi da'a ku bi doka wannan abin suna ma mutanen su amma mu ba mu bi kuma kaga abin da yasa a ƙara samun matsala yawancin su da aka fito ma ana mamaye akan hanya suna gudu ana koransu suna gudu wasu su aikin nasu tagajen tagajen ne yadda na gaya maka sun ce suna hustling kila wasu suna koyarwa part time nan part time can part time can za ka ga wurin kwanansu wani wurin in ka je a nan cikin beijing akwai wuraren da idan ka je yadda ka san ka je irin remote local unguwanninmu nan na cikin gari a nigeria arewa irin ka ga su kwata kazanta da waye din nan wata ran na duba ce a ah, wannan unguwa ya yi kama da ba sai na faɗi ba mutanen mu wurin suke zuwa su uya sai can dare kamar sha ɗaya haka sai aka ce su shigo beijing kafin hudu na asuba sun koma saboda 'yan sanda neman su suke yin da kasan ana neman bera a daji a sa wuta ta nan ya gudu a sa wuta ta nan. Wato kowa da nasa laifin? Quite alright suna da laifinsu muna da laifin mu amma kam mu muka fara takalowa ya yawa daman sun gaji wanjo idan ka je airport suna nan suna leke in suka ga idon sani sabo za su yi gub su zo su taya ka su ba su taya ka daura akwati akwai abin da suke sakawa kasan akwatin kana auna sai a ga scale din yayi yawa sai su ce ka ba da dan wani abu yanzu za su sayin da za su kara gyara maka akwatin ya ragu su roki waye waye nan da nan kaɗan ba su wani abu sai su fakaici idanka kuma sai su cire wannan karfen da suka sa ya kara ma akwatin ka nauyi sikinin sai su daidaita sai su ce to ya dawo. Wato dai irin rashin gaskiyar da aka saba a Najeriya. Mutanen mu ba sa jin magana suna ja mana baƙin jini suna ja mana wulaƙanci. Mun yi mitin nan last week da manyan mu ita madam ɗin ta ce bata san da haka mun ce mata ta har na aika mata da bidiyo ɗin muka ce muna fargaba kan muna zaune mu ma gidan mu a zo a taba mu ka ce sam sam sam ba zai yiwu ba muka ce a to ai mutane na ba su da tabbas kun gani ba su da tabbas quite alright in baka tsokane su ba za su tsokano ka ba amma akwai wanda ko baka tsokane su ba saboda an ce musu foreigners suka suka dauki bakin jinin nan ka ɗaya suka zo suka saka a kanmu amma mu ne muke takalo su mun riga mun cika musu ciki To ya kika ga matakin da Najeriya ta ɗauka bayan ƙorafe-ƙorafen da aka yi? Na yi ji daɗi, I was really proud, na yi alfahari da gwamnati mu ta fito ta nuna cewa ko yaya muna da gata ta tsawata kuma ya sa hukumomi sun kara canza tactics ko shekarun jiya an fitar da abin da aka ce yanzu sofa 'yan kasan waje da suka sauka mostly ma africa ya kai ga an haura ɗari sabbin cases da aka samu na coronavirus a gwanjo amma an killace su amma suna ƙara kira don allah mu bi doka suna da dokansu mu yi haƙuri mu kiyaye suna ta magana quite alright amma fa mutanenmu a kwaɓe mu saboda in ba a yi ba gaba-gaba abun ba zai yi ba saboda in mu ba a iya kwaɓan mu aka sa mana wannan tarbiyya ba an sake mu kamar awaki su suna da tarbiyyar da suke ma mutanen su to ba zai yi kuma mu mu zo mu bata musu ba bahaushe ya ce na gari na kowa fa mugu sai mai shi kowa ya sani mu nan iyaye in kana yaronka kana mai tarbiyya idan dan makota baya da tarbiyya duk yadda za a yi ba za ka bar shi yana hudda da danka ba in kuma har ya zo to kana zaune ka zama mai gadi duk abin da suke kana kallon su har ma mukan kai ga mu buɗe baki mu ce kai ba na son ka da wani to mu ma haka yi ba 'yan najeriya ina ce nan kwanaki haka aka mana wani wulakanci aka mana tozartar nan a south africa kama a ce wannan ƙasa a ce mu da mu muka sa mu da komai muka fito da su amma suka yi mana haka mu ya kamata ta fara sa ido in ma wani sabon tarbiyya ne za a yi a rika kwabanmu a tantance amma mutanenmu da yawa suna zuwa nan ya za a yi mutum ya zo ya zauna shekara hudu a sannan nan baya da takarda tsakani fa da Allah yanzu haka visa mu na kusa karewa za su yi mana message to in su wa'ancan suna buya wayanda suka yi amfani da shi sun cire ma sun yar sun sake sabo sun cire sun yar ta ina za a same su a musu tuni mutumin nan da ya nuna min visa page din shi 2014 eh, 30th april ne ko ya ce mu lokacin visa ya kamata ya kare na kwana talatin ya shigo vizan kwana talatin ya zo na je in yi rijiyar passport ina 2018 shekara hudu yana zaune a nan kasan tsakani da allah me ya zafi na ce wai rayuwan mu ya kai matsayin da muke kai kanmu cikin wannan fitina ne yanzu quite alright muna aiki da su muna kuma business da wasu kamfanoninsu to da muke business da kamfanoninsu hanyoyin da muke da shi na wannan business din sosai gashi mun kai mu mutanenmu. a shirinmu na gaba ma ɗora daga inda muka tsaya ga shirinmu na ƙarshe sharhin jaridun najeriya da baban gida jibrin ya ɗauko. Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da ɗaya daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa yanzu haka yawan masu dauke da cutar corona coronavirus a Najeriya sun kai dubu daya da dari daya da tamanin da biyu a cewar hukumar da ke yaƙi da cutar ta corona virus a Najeriya wato NCDC. Adadin masu dauke da cutar a jihar Lagos yanzu ya kai dari shida da tamanin da tara sai birnin Abuja dari da talatin da takwas sai Kano mai saba'in da bakwai sai Ogun mai 35 inda jihohin gombe da katsina da borno kowanne ke da 30-30 sai kuma jaridar da punch jihar kano ta rasa manyan mutane akalla goma sha biyu jaridar dai ta lissafa wasu daga cikin mashuhuran mutanen da aka yi hasarar nasu a kano da suka hada da profesa ibrahim ayagi da profesa aliyu umar dukku da profesa balarabe mai kaba da jami'ar bayero da dr nasiru mai kano bici da dr musa umar umar gwarzo da alhaji ɗahiru rabiu tsohon garan kadi da musa tijjani tsohon editan jaridar trayon cewa jaridar ta da punch da mutanen da sun ne a daidai lokacin da ake ta raɗe raɗin cewa cutar coronavirus na ci gaba da ɗauki ɗaiɗai a jihar ta kano sai kuma jaridar daily post ta ruwaito cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari zai amince da shawarar gwamnonin najeriya na hana zirga-zirga tsakanin jihohin ƙasan daban-daban duk da a kokarin da ake yi na dakile cutar coronavirus wannan shawara dai gwamnonin najeriya ne suka gabatar wa shugaban kasa a kokarin da suke yi na ganin an kawo karshen bazuwar cutar a najeriya sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo ta ruwato gwamnan jihar lagos baba jide sanwo-olu na gargadin cewa gwamnati za ta ɗauki mataki na gudanar da jana'izan bai daya ga dubban gawakin da yanzu haka ke ajiye a dakunan ajiye gawaki na asusocin jihar daban-daban a cewar jaridar premium times sakamakon ana gudanar da tarurruka na jama'a da jana'iza ya sa aka tara gawakin waɗanda suka rasu a istoci daban-daban ba tare da iyalai sun samu damar yi musu sutura ba sai dai yanzu gwamnatin jihar ta lagos ta yi kira ga iyalai da su je su kwashe gawakin yan uwansu domin rage cunkoson gawakin da yanzu haka ke jibge a asibitocin jihar uku ba haka ba gwamnati za ta musu jana'iza na bai daya sai kuma jaridar jaridar the guardian na cewa yanzu haka ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin bangarori daban-daban a fadar shugaban kasa da kuma jam'iyyar apc a kokarin da kowane bangare ke yi na ganin an naɗa nashi a matsayin sabon shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa bayan da mai rike da mukamin a da malam abba kyari ya rasu babin ya jibrin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Easy.